بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب معنى ابن القيم ينا من بياني أكم فائدة تسد سبعين دشدة أين ديك بياني أكم نوعي نبينا ذكري يتي شيما كما يكس جدابيو وأن نوعي نبي شيني ذكر أمره سبحانه وتعالى ونهيه وأحكامه ambatan umarnin Allah da hannunsa da kuma ambatan hukunce-hukuncen Allah subhanahu wa ta’ala sai ya ce wa aizan nau’ani shi ma kuma ya kasi gida biyu. A haduhu ma zikiruhu bi zalika ikhbaran anhu bi annahu amara bi kada wa naha an kada. Mun ji wannan, ba da labari ambato a ba da labari daga Allah ka jawo aya ko ka jawo hadisi da ke nuna cewa Allah ya umarni da aikata kaza Allah ya hana abu kaza wa ahabba kaza wa sakhita kaza Allah ya yadda da ai abu kaza yana son sa Allah baya son ai abu kaza yana hushi da shi to yin wannan shi kansa zikiri yin wa'azi ka karantar da mutane targiban wa tarhiban ka kwadaitar da su ka tsoratar da su ta'amuruhum wa tanhahum ka umarce su ka hana su shi ma nau'i ne daga cin nau'ukan zikiri wasani nan za mu tashi na biyu zikruhu inda amrihi a tuno Allah a lokacin umarninsa fa yubadaru ilaihi sai a gaggauta aiwatar da abin da Allah ya ce a yi wannan yana cikin zikiri in an tuna maka an ce maka Allah ya ce fa kaza to aiwatar da wannan abin da za ka yi shi ma nau'i ne na zikiri ri'ayatu ahkamillahi kenan tsare da kiyaye hukunce-hukuncen Allah nau'i ne na zikiri an tunatar da kai an ja maka aya hmm? an ja maka aya sayyidina Umar radiyallahu anhu kamar yadda al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alaihi ya ya ruwaito a cikin sahihin sa a karkashin fadin Allah subhanahu wa ta'ala khudil afwa wa amur bil urfi wa arif anil jahilin wani mutum ya zo garin madina ya zo wajen ɗan uwansa ya ce masa ka kai ni wajen wannan shugaban ina da buƙatar da nake son isar a wajensa don na kana da matsayi a wajen shi shi kuma dama wannan ɗan uwan nasa yana cikin mahaddata alƙur'ani wa kana alqurra'u ashaba majlisi umar shubbanan kanu aw ko matasa ko dattawa in dai kai mahaddacin masanin ƙur'ani ne ko kana cin majalisar sayyidina Umar so da ka da ya shiga kawai yana shiga sai wauta ba kauye ne dama yace wallahi innaka la tutina al wa la tahkumu bainana bil adl aka ce fa arada umaru an yaqa bihi sai wannan dan uwan sannasi sai yace ya amiral mu'minina inna Allah ta'ala yaqulu fi kitabihi khudil afwa hmm. amrun ne ku hmm. wa amur bil urfi amrun ne وأعرض عن الجاهلين أمر ثلاثة أوامر أمرت أمرت قداؤك ابن عباس يكي رواية والله ما جاوزها أمر yace ana jawo ma sayyidina Umar wannan aya wallahi bai ƙetare ta ba arada an yaqa bihi sayyidina Umar ya niyya masa ladabi amma ana ja masa wannan ayar sai ya tsaya ibnu abbas ya ce فوالله ما جاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله سيدنا عمر zaka ja masa aya. وشيكي ننقاق ka gama da abin da ya niyya sai ya fasa in aya ta ce ka ayi ne in kuma ya ce ba zai yi wani abu bane ka ja masa aya aya kuma ta ce ayi wannan abin ne to la yujawizu umaru tilkal ayata al-amirata aw an-nahiyata ko mai ba da umarni ko mai hanawa sai na umar ba zai tsallake ba to wannan ma zikiri ne yana ɗaya daga cikin manya-manyan nau'ukan zikiri kuma yana cin mafiya wahalar zikiri kana iya samun mutum yana ta zikiri da baki amma ya kasa tsara wannan zikirin domin shi daga zuciya yake wa ya nahyihi fayahrubu minhu sannan in an hana shi wani abu na Allah Allah ne ya hana ai wannan abun fa minhu sai guje ma wannan abin da aka hana shi fa dhikru amrihi wa nahyihi shay'un kaga ambatan umarnin Allah da kuma ambatan sa wani abu ne mai cin gashin kansa wa dhikruhu inda amrihi wa nahyihi shay'un akhar sannan tuno Allah a aiwatar da abin da ya umarni a lokacin da ya bada umarni da kuma hanuwa akan abin da ya hana shi kuma wani abu ne na daban shi yasa ai malaman usulul fiqh suke cewa halil amru yaqtabi al-fawr al-qawl ar-rajih yaqtabi al-fawr sai dai idan an samu qarinar da ke nuna cewa la yaqtabi al-fawr in Allah ya ce ai abu kaza to yana nufin ayi da gaggawa ne shi yasa malaman suluki idan sun zo fassara tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun sai su ce tajibu tawbatu wa tajibu fawran ko su ce at-taubatu wajibatun wa tajibu fawran tuba wajibi ne kuma ya wajaba a yi shi da gaggawa saboda umarni wa tubu ila Allah jami'an Saboda da an ambata maka umarnin Allah to ka tuno Allah ka aiwatar da wannan ka kai jinkiri daga cin alamar taɓewa a yi mutum nasiha a jawo masa aya a jawo masa hadisi amma ko gezo ko gezo ba za ka ga canza ba na alama ce ta taɓewa in ka ga mutum ana masa haka to wannan sai dai Allah fa idza jitama'at hadhihi al-anwa'u idan waɗannan nau'ukan suka haɗu lizzakir ga mai ambatan Allah fa zikruhu afdalu zikri wa ajalluhu wa a'zamuhu to zikirinsa shine zikirin da yafi kuma zikirinsa shine wanda yafi girma kuma zikirinsa shine wanda yafi daraja a ce ka tattara dukkan waɗannan nau'o'an da ya fara bayani a kansu tun daga farko tun daga zikirullahi ta'ala bi asma'in husna wa sifatihi al'ula ikhbaran wa insha'an ko ikhbaran wa insha'an ba da labari da kuma insha'i sannan a dawo ɓangaren inda ya kasance insha'in azzikirul insha'i shi ma akwai almufrad akwai kuma me almudha'af akwai a azzikirul mudha'af akwai a azzikirul mufrad akwai zikirin Allah kwara Ka ce subhanallah a azzikirul mufrad azzikirul mudha'af shi kuma shi ne subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida'a nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi duk wannan nau'i ne na zikiri to idan duka suka haɗu ga mutum to fa zikruhu afdalu zikri wa ajalluhu wa a'zamuhu zikirin da yake ma Allah sai ya zama zikirin da yafi fifiko kenan zikirin da yafi daraja kuma zikirin da yafi girma a wajen Allah fa'idatu ta wata fa'ida da ke da alaka da wannan fa hadha dhikru min al-fiqh al-akbar kaga wannan zikirin da ake bayani akan zikruhu inda amrihi wa nahyihi to yana ɗaya daga cikin minal fiqh al yana cikin fiƙihu mafi girma ba kowa Allah ke azurta shi da shi ba wa ma dunahu Abdalu dhikri idza sahhat fihi an sannan wanda bai kai shi ba shi kuma to shi kuma wa ma dunahu Abdalu dhikri idza sahhat fihi an sannan abinda bai kai shi ba shi kuma shi yake fi yake biye masa a fifikon zikiri amma idan niyyar me shi ta inganta ذكره عند أمره أي ذكر الله تعالى عند أمره أي عند أمر الله ونهيه أي ونهي الله تنا ألا أجامك آية قبي تشيني أجل الذكر شيني أفضل الذكر شيني أعظم الذكر تولى بيكيش بشيكما تشيكي بي مسا أفللا أما ذا شيء إني يمتن تإنجنتا الذكر باكي من قاني ومن ذكره سبحانه وتعالى daga cikin zikirin Allah madaukakin sarki zikiru ala'ihi wa in'amihi wa ihsanihi tuna da ambatan ala'ihi ni'imominsa al'ala'u jam'ul ila jam'u ilan al'ila mufrad al'ala jami'i ni'imomi bi ayyi ala'i rabbikuma fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara al'ala'u jam'u ila wa in'amihi da kuma ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya rika ma mutum in'am nan masdari ne ba an'am ba in'am ni'imar da Allah ya rika ma mutum wa ihsanihi da kuma kyautatawar da Allah ya rika ma mutum mutum ya rika tunawa wa ayadihi sannan kuma da kyaututtukan da Allah ta'ala yake ma mutum sune al-ayadi asali jam'ul jam'i ne na al'aidi sai a ce al'ayadi mufradi alyadu jam'i al'aidi jam'ul jam'i al'ayadi lahu ayadin alayya sabiratun wa منها ولا أعددها أياد an'am أنعام وآلاء a yadin alayya sabiratun yana yaban masoyinsa yana cewa lallai wannan masoyin nawa lahu ayadin alayya sabighatun yana da wasu kyaututtuka da yake mun gwababban kyaututtuka wa addu minha duk lokacin da zai kyautar to ana kirga ni a cikin waɗanda suka cancanta a ba kyautar wala ha, ni ko ba zan iya ma kirke fitar da yamin ba to kun ga ayadi kenan hmm? wannan a wajen mutanen da suka yi da majazi ko mafiyancin ku ku yi da akwai majazi ba ku majazi majazi ne wannan almajazul mursal ne ko waye ke badawa da me ake badawa kaga hannu ko fa تصدق hatta la ta'lama shimaluhu ma tunsiqu yaminuhu kaga al هذا ce wa mawaƙi fadlihi ala abidihi da kuma wuraren da falalolin Allah ta'ala suka faɗa ala abidihi ga bayinsa ka tunowa ambatan ni'imar da Allah ya maka Za akwai mutumin da shi gani yake ba ni'imar da Allah ya masa kuma matsalar kwara ɗaya ce bayi da kuɗi in ya shafa aljihun shi bai da kuɗi sai ya ji kawai duk duniyar nan shi Allah bai mishi ni'ima ba ba nimar da Allah ya masa ana ba da labarin wani bawan Allah ya zo wajen al-Imam al-Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi ya zo ya ce ma al-Imam al-Hasan al-Basri shi bala'i ya ishe shi shi bai ga alherin zaman duniyan nan ba sai Al'imam imam al-Hasan al-Basri ya ce da me kake magana yanzu ya ce da harshe sai ya ce to ka je ka ga kurma ka dawo ya je bincika ina zai samo kurma ya ga kurma ya ga baya magana ya dawo sai ce na ya ce to ya ka gan shi sai shi ba iya magana ya ce to shi wa zai faɗa ma wannan abin da kai kake faɗi ya ce babu ba zai iya faɗi ba ya ce to kai gashi Allah madaukakin sarki ya baka amma kana ce Allah bai maka komai ba ya sake ce masa je ka gama kahu ya je ya dawo ya ce da me kake gani na haka ke faɗa min wannan magana ya ce da idanuwa ya ce to shi me zai ce to yin waɗannan su nau'i ne na zikiri tuna ni'mar Allah shi yasa at-tahadduth bi ni'mati shukrun at bi Allah shukrun shi yasa Allah yake hada da ashkuru da al a waje daya kishiyoyin juna ne in akwai shukrun ba za a samu kufrun ba إن أقول كفر با شكر وإن تعدوا نعمة, نعمة الله لا تحصوها وإذ تعذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم أرشي سيتسيمة ولئن كفرتم إن عذابي لشديد قاقع الشكر ضد الكفر شيء سايا إن جنت ابن مسعود رضي الله عنه يكتوى الإيمان نصفاني نصف شكر ونصف صبر إيماني فكا فكيف يكي سوء fiffike ɗaya shine fiffiken juriya inda bala'i inda limtihani in an jarraba mutum da abu mara daɗi yasbiru sannan wa nisfun shukun. in an jarrabe shi kuma ibtila umtina ne in an gwada shi da kyauta shi kuma sai ya gode kuma tun a jahiliya waɗanda ba musulmai ba sun san wannan ausu da muka faɗi ɗazu a nan al'ausu bin harisa a cikin wasiyyar da ya ma ɗansa Malik ce masa waddahu yawmani yawmun laka wa yawmun alayka fa idza kana laka fala tabdir wa idza kana alayka fasbir fa kilahu kilahuma sayanhasir fala ta kai girman kai domin girman kai alama ce alama ce daga cin alamomin rashin godiya ga Allah inna ma utitu ala ilmin indi batar وهذا أيضا من أجل أنواع الذكر wannan yana ɗaya daga cikin mafi girman nau'ukan zikiri wallahi ba kowa Allah ke azurta shi da wannan ba wani ba za ka ji bakin shi ba sai lokacin da yake cikin bala'i a lokacin innal insana khuliqa halu'a idza massahu ash-sharru jazu'a wa idza massahu al-khayru manu'a in ana cikin damuwa to lokacin zaka ji bakinsa amma da ya samu sai ka ji gum ba wanda zai sani har mata shi ba ta gane canji matar shi ta kusa da shi ba ta gane ya samu in kaga bala'i ya zo to lokacin ne yuridu an yusharikahu hunna nasu fi balayahu amma wala yuridu an yusharikuhu fi atayahu eh, yana neman suwa za su taya shi a bala'i amma da ya samu sai gum ya manta wannan zikirin yana da muhimmanci to shine malamin al qayyim zai dunkule mana su ya ce baki ɗaya guda biyar ne in muka kalla waɗannan nau'ukan guda biyar ne tun daga farko ku je ku duba su ku ware su ku rubuta su za ku ga guda biyar to shine zai mana bayani sai mu tashi anan fa hadi khamsatu anwa'i Allah ya sa mu zama masu gode ma Allah masu ambatansa